annuelle fin d'année. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana a yau Alhamis tara ga watan Janairun 2025. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa jamhuriyar Nijar Ƙungiyoyin malaman addinan Islama da na Kirista sun yi kira ga masu amfani da kafofin sadarwa na zamani a ƙasar da su daina yin kalamai zafafa tsakanin su da 'yan Najeriya. Kamar kowane daren ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. A daidai lokacin da dangantaka tsakanin hukumomin Nijar da Najeriya ke ƙara tsami malaman addinai a Nijar sun yi kira ga 'yan kasar da su daina sa'insar kalamai zafafa tsakaninsu da 'yan Najeriya a shafukan sada zumunta. Shin kuna ganin sa bakin malaman addini zai tasiri? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga hawa sharif da labaran duniya. To masu saro barkanmu da dare ga labaran duniyar. A yau Alhamis aka gudanar da janazar gimamawa ga tsohon shugaban Amurka marigayi Jimmy Carter a cocin Cathedral na ƙasa da ke Washington kafin binne shi a mahaifarsa ta jihar Georgia. Shugabannin ƙasar da suka gaji kata da ke raye Bill Clinton, George Walker Bush, Barack Obama, Donald Trump da Joe Biden duk sun halarci janazar a nan birnin Washington da shugaba Biden ɗin ya zagoranta. mutane sun daga gaisuwar bankwana ga marigayin tun a cikin dare a inda yake kwance a capitol inda akwatin da yake ciki ya kasance tun a ranar talata david smith farfesa a cibiyar zaman lafiya da warware rikice-rikice ta jimmy carter da ke jami'ar john manson ya ce ko shakka babu marigayin tsohon shugaban kasar ya taka rawa kan abin da ya shafi aikinsa ya shaida a murya amurka cewa ya zo capitol ne domin girmama tsohon shugaban kasar da kuma manufar da ya gina A ranar Alhamis din nan ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ruwaito sabbin mace-mace har saba'in a yanki wato a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas. Lamarin da ya kai yawan adadin Falastinawa da aka kashe zuwa sama da dubu arba'in da shida tun fara yakin a watan Oktoba shekarar dubu biyu da ashirin da uku. Baya ga waɗanda aka kashe ma'aikatar ta ce sama da mutane dubu ɗari da tara da ɗari uku ne aka raunata. ma'aikatar dai bata rarrabe ba tsakanin farar hula da mayaka a ƙididdigar da ta yi to amma ta ce sama da rabin waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikata mata ne da yara an dai so yakin na gaza ne biyu bayan harin ranar 7 ga watan oktoba wato bara da mayakan hamas suka shammaci isra'ila da shi inda mayakan suka kashe mutane 1,200 a harin suka kuma yi garkuwa da wasu kimanin su 250 har yanzu dai akwai kimanin mutane 100 da ake tsare da su a gaza inda aka yi imanin akalla kashe ɗaya bisa uku na adadin sun mutu kasashen masar katar da amurka na jagorantar kokarin samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas da ganin cewa an sako mutanen da ake tsare da su da bunƙasa ayyukan agajin jinƙai. ma'aikatar shari'ar iran ta faɗa a yau alhamis cewa wani ɗan ƙasar switzerland da ke tsare a kurkukun semnan na ƙasar ya kashe kansa an ji shugaban gidan kurkuku na yanki ta kafar yada labarin mujallar my zone ta yanar gizo mai shari'a muhammad sadiq abbari yana cewa an kama dan kasar switzerland din ne da laifin leƙen asiri inda aka tsare shi a kurkuku tare da wani bursuna abbari ya bayyana cewa bursunan dan kasar switzerland ya nemi abokin zamansa a ɗakin da yake da ya je ya samu masa abinci daga wurin ajiye abinci na kurkukun yayin da ya kashe kansa kafin abokin zaman nasa ya dawo anjo akbari na cewa a nan take ne jami'an gidan yarin suka shiga kokarin ceto rayuwarsa to amma bakin alkalami ya bushe rai yayi halinsa cewar babban mai shari'ar an bincika duk wani abu da ya shafe shi daga inda gidan kurkukun yake zuwa ɗakin da yake tsare inda aka tabbatar da cewa shine ya kashe kansa ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a farkon makon nan ne kasar sudan ta kudu ta bayyana aniyar samar da ganga danyen mai akalla dubu casa'in a duk rana bayan da kasar ta dawo haikan ga aikin hakoman hakan na zuwa ne bayan da aka tsayar da samar da man a kasuwannin duniya a watan fabrairun bara sakamakon rikicin da ke ci gaba da wato da ake ci gaba da yi a sudan kasar sudan ta kudu na samun kashi casa'in daga cikin ɗari na kuɗin shigarta daga arzikin ƙarƙashin ƙasa a cikin watanni sha ɗayan da suka wuce ƙasar ba ta samu damar sayar da ɗanyen manta ba a kasuwannin duniya bayan takunkuman da sudan ta saka sakamakon barkewar rikici a khartoum a farkon shekarar 2023 an cire takunkumin a ranar hudu ga watan janairun nan da ya ba makwabciyar ƙasar ta sudan ta kudu damar komawa ga aikin haƙar ɗanyen man with the force major having been lifted officially lifted by the government of sudan ministan man fetur ɗan ƙasar kenan port kang tong ke cewa sakamakon cire takunkuman da gwamnatin sudan ta yi a hukumance ta wasiƙar ranar 4 ga watan janairu shekarar 2025 kuma akan haka ne ma'aikatan man fetur da abokan hulɗa muke bayyana ranar gobe zama ranar komawa ga aiki wannan ita ce ranar da muka daɗe muna shaukin zuwanta domin sake dawo da ayyuka. Hawa Sharif ka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu shiga babu rahotanni. Ƙungiyoyin malaman addinin Islama da na Kirista a jamhuriyar Nijar tare da ƙungiyar dattawa ta jamhuriyar Nijar sun yi kira ga masu amfani da kafofin sadarwa na zamani a ƙasar da su dina yin kalamai zafafa tsakanin su da 'yan Najeriya. hakan ya biyo bayan wani zargi da shugaban mulkin sojan nijar abdulrahman chani ya yi wa shugaban najeriya bola tinubu na hada baki da faransa da nufin hargiza kasarsa ga rahoton da wakilinmu na birnin kwanni haruna mamman bako ya aiko mana A baya-bayan nan ana fuskantar musayar zafafan kalamai tsakanin 'yan Nijar da 'yan Najeriya abinda ake ganin yakan iya tunzura tashin hankula tsakanin 'yan kasashen biyu da zarar mahukuntan kasashen da manyan dattizan kasashen biyu ba su ta wannan lamarin ba da ke kara kamari a kafofin sada zumunta na zamani tun lokacin da shugaban mulkin sojan jamhuriyar Nijar Brigadier General Abdurrahman Chani ya yi wata hira da gidan rediyo da talabijin talabijin rtn na ƙasarsa wannan shi yasa ƙungiyoyin malaman addinan islama kamar sedir yin kira ga 'ya'yan kasashen guda biyu da su yayyafa wa zukatansu ruwa kuma a daina wannan abin sunana muhammadu dan wazifa ina matsayin kwardanatar na ƙungiya sedir mai tattalin zaman lahiya tsakanin addinai duka gaba daya gashi ko Allah ya ce mana wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa wa alamu anna allaha shadidul iqabi Allah shi ku fitina ba ta tsaya ga masu jawo dawo da su kadai za ta yana so ta gani ku sani Allah mai tsanan azabtarwa ne dan haka kun ga wannan hade hade ga ake wannan shece kaza wannan hice kaza kidan sai a wayi su a heya mu koma bisa ga diga digan da ba mu san mu koma kidan in muka zan makiyan juna wani abu barke yau dan Niger in ba bincike kai ba ka san dan Niger a Najeriya ka san dan Najeriya a cikin Niger yau za ka kida mutum 100 ku hulɗa da su dukkan su in ka ce musu za su faɗa maka shin tsakanin Niger Najeriya za ka sami rabi rabi ko ne uwayen shi na can wanga uwayen shi na nan kidan tsakanin halin mu abin da ake nema mu nemi zaman lahiya su ma bangaren kristoci sun yi irin wannan kiran domin samun fahimtar juna tsakanin 'ya'yan kasashen biyu kamar da fasto abubakar musa shugaban haɗin kan ɗarikun addinan krista na birnin kwanni ya yi muna bayani mu 'yan ƙasa ba abu ne wanda za mu iya musa bakunan mu a ciki ba abubuwa ne wanda shugabanni ne suke magana sai shugabannin su su yi magana tsakanin su bisa ga bangaren mu bai kamata ba mu hito muna zage-zage ga shugabannin ƙasa ko ga shugabannin wata kasa ba a'a mai yi addu'a ga ƙasashen mu duka baki da duka mu yan uwan juna muke Najeriya da Nijar babu wani abin da zai iya kawo rabo kanun Najeriya da Niger ba hurumin mu bane mu kasa ba hurumin mu ne ba hurumin gaba ne ka san wani lokaci mutane su ne ke iya masa da abu tun asuliyar afirikiya da tijawa ne kan shiga gaba wajen warware matsaloli tsakanin wannan da wancan domin dumke baraka cikin gaugawa wannan shi yasa kungiyoyin dattawan kasar shiga wannan zancen kamar yadda alhaji hassan na kungiyar amfen ya yi mana karin bayani zan ci shi ke gyaran kan yaro ina kira da magabata na kasanmu da na najeriya tarayya shi taron gaugawa kuma su tada mutane na farkon fari wa'anda za su sa waye kai da kuma neman hayya mai kawo mana sulhu cikin zaman bisa ga yanayin da kasashen gana mu sun kashe da. a cewar malam nuruddin ibrahim wani malamin wata tsangaya a cikin garin tawa sojojin da ke mulki a yankin sahel dole ne su guji masu mulki da ke makwabtaka da su don tsoron kar su yi musu zagon ƙasa su hukumomi na mulkin soji dole ne su nisanci sauran kasashe Sali wa'anga wa'anda suke kararin demokradiyya kaga babu yarda tsakanin su kenan dole ne su su nisance su saboda gasi musu zagon kasa su bata musu tahiyar su to shine ma'ana wannan nisanta da su hukumomin soji na kasar Nijar Burkina Faso Mali suke yi da wa'annan kasashe bisa ga tahiya ana dai ci gaba da kyau ta fatan ganin wannan kiraye-kirayen malaman addinan da dattijan kasashen guda biyu da sukewa wa 'ya'yan su zai sanyar da zukatan masu ci gaba da yin zafafan kalaman wa 'yan uwansu makwabtansu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoton yau za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a daidai lokacin da dangantaka tsakanin hukumomin Nijar da Najeriya ke ƙara tsami malaman addinai a Nijar sun yi kira ga 'yan ƙasar da su daina sa in kalamai zafafa tsakanin su da 'yan Najeriya a shafukan sada zumunta shin kuna ganin sa bakin malaman addini zai yi tasiri kafin nan ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai taɓo batun janyewar wasu bankunan Amurka daga ƙawancen ba da tallafin lamuni don ciyar da shirin net zero emission darussan da kudurorin da hukumar great greenwald na najeriya take da burin cimmawa da kuma shawarwarin masana a game da sake maido da darasin geography a jadawalin koyarwa a makarantu a najeriya sunana aisha mu'azu madalla yayu mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata inda Farfesa Adam Idris Danku ya yi bayani a game da janyewar Citibank da Bank of America daga kawancen ba da tallafin lamuni don ciyar da shirin net zero emission. Na kuma tambayi Farfesa yadda janyewar su zai yi tasiri ga manufofin yaƙi da sauyin yanayi. Su waɗannan bankuna a yaushe sai an duba menene ƙoƙarin da za su yi na su kawo sassauci ko kuma su fuskanci sauran waɗannan abubuwa da sabbi da su gwamnatin amurka musamman za ta shigo da shi to wannan dai shine gaskiyar abu amma ni a yadda nake hangen wannan lamari ficewar su ba zai kawo wani tasgaro daga a yadda ake ganin cewa harkar ta karɓu ba kusan gwamnatoci na duniya gaba ɗaya daman ah, su suke ba da wannan tallafin kafin bankuna suka zo suka ga harka ce ta kasuwanci su ma suka shiga so ba na ganin cewa zai kawo lalacewar lamura sai dai kullum yadda ka san misali wane ya zo zai kawo maka tallafi da kaza duk kankantarsa to abu ne da ba za ka so ka ji an ce maka yau ya janye ba to wannan dai shine abin da yake akwai kuma ita gwamnatin amurka a sabuwa da za ta karbi mulki ana ganin cewa abubuwa da za ta yi ta zuwa da su ko kuna ta zo da su dole sauran bankuna ne sauran eh, masu saka jari sai sun sami hanya da su ma za su alakanta kansu da wannan gwamnati ta amurka to wannan dai irin abubuwan da siyasar duniya za ta kawo kenan a cikin 'yan watanni ko kuma cikin wannan shekara da muka shiga Shi kuma Dr. sani Abubakar na hukumar Great Greenwald ta Najeriya ya dukufa bayani akan abubuwan da suka ɗauki hankalinsu da suke fatan koyi da su daga taron Riyad a tattaunawar shi da Nasiru El Hikaya. Abubuwa da suke birge ma'ai suka birge ma'ai ba sa kirarwa domin mun ga yadda kasashe suka shawo kan yazuzzukansu wanda kawai kasa ne yanzu suka maida su suka zama kurmi waje ne za a gan shi gaba ɗaya shi ne a da 'yan shekaru kaɗan da suka wuce amma yanzu ya zama kore shar ganin sha'awa wannan ya nuna wato yankuna da hamada ta riga ya ta cinye ana iya farfado da su su sake komawa waje mai bishiyoyi da inuwa da sauran abubuwa na albarka insha Allah dan abin sha'awa shine lokacin da na je Saudi Arabia kafin in tafi Riyadh daga Jidda sai na ce to ba zan shiga jirgin sama ba zan tafi da mota dan tafiyan wajen awa tara ne nace ina so in yi wannan tafiyan awa tara in ga wani himma ne kasar saudiya ta sa na da shan bishiyoyi da yake na san kasan akwai hamada sosai muka tashi da sassafe daga jidda zuwa Riyad. wannan tafiyan awa tara na ga abubuwa kala kala da aka yi a kasar saudi wanda aka kuma cimma nasara a cikin hamada za ka ga an yi bishiyoyi sun tashi kamar cikin kurmi To, mu kuma baya abin da tambayar da na ce mu dan ajiye ta kafin mu zo kanta. yi Sali, ka ce kun tafi da wasu abubuwa daga Najeriya waɗanda kuma kuka nuna. Waɗanne irin abubuwa ne waɗanda. Wato dama muna da ƙudurin mu yi bishiya na dabino miliyan biyar a Najeriya. Muka shuka wannan miliyan biyar ɗin muna tabbata daga ƙarshe zai zo ya zamana hanya ne na arziki na mutane waɗanda muka ba su waɗannan bishiyoyin dabino suka shuka. ɗaya daga cikin abubuwa da za a yi daga dibino. ba dai kawai ka shuka bishiyar dabino a gidanka don ka ci kaɗai ba ne wannan dabino za a na saida wani zai haɓaka ya kuma bunƙasa tattalin arzikin su da kuma na ƙasa gaba ɗaya muka samu waɗansu a najeriya wanda har a yanzu haka sun fara sarrafa dabino suna yin abubuwa kala-kala da shi suna sa shi a cikin kwalaye masu kyau masu ƙawatarwa. ana sayarwa a supermarket kuma ba kuɗi kaɗan ake sayarwa shi ba to saboda haka muna ga wannan kudurinmu na shuka bishiyoyin dabino miliyan biyar da zarar mun shuka sun soma haihuwa to mun tabbata in allah ya yarda tattalin arzikin ƙasarmu zai haɓaka zai bunƙasa za a samu kuma sauƙin rayuwa Masani kan al'amuran sauyin yanayi kuma malami a jami'ar ta Wudil a jihar Kano, Farfesa Abdulkadir Muhammad Dambazau ya buƙaci gwamnati da ta sake duba batun dawo da darasin geography a daftarin manhajar koyarwar makarantu a Najeriya. Ina so in ba wa gwamnatinmu shawara musamman akan abin da ya shafi shi ilimi domin a sanar da mutane mahimmancin shi canjin yanayi da ake magana a kai. Babban kuskuren da muka yi a ƙasanmu shine idan kika je kika duba tsarin curriculum ɗinmu na ilimi tun daga mm. na matakin firamare da secondary school. Dukanmu lokacin da muka je makaranta yawancinmu wasu an koya musu shi mun fahimci ma me climate din ko shi yanayin da canjinsa da komai tun daga primary school daga secondary school muka zo muka fara koya muka san menene shi me yake jawo shi me illolin shi da menene to amma a yau kwanaki sun zo gwamnati mu sun zo sun canja curriculum babban inda darasin da ake koyan yanayi mahalli da yanayi da abubuwan da suke faruwa shine course ɗin da ake cewa geography amma yanzu idan kika je primary school gabaki ɗaya an cire wannan a daftarin manhajar koyarwa a secondary school ɗin ma yanzu haka yawanci da wannan course na geography za ki ga cewa duk makarantunmu na secondary school ko science kake yi ko art kake yi sai ka koyi wannan subject na geography saboda mm-hmm. shi ne za ka fahimci mahallinka gabaki daya da abubuwan da suke faruwa a cikin mahalli da komai amma mm-hmm. yanzu za ki ga a canjin da aka yi na daftarin curriculum geographer na yanzu ya koma elective ne ko optional ba mm-hmm. dole ne yara su yi ba saboda haka yanzu al'umma muke tasowa da su matasa waɗanda su ne za su zama shugabanni na gaba amma ba su da masaniya akan mahalli da kuma abubuwan da ake bukata mahallin nan a yi domin a kare shi domin a zauna lafiya a kai hmm. wannan babban illa ne kuma ni kirana da gwamnati shine ya kamata su koma kamar yadda aka mai da history a koyar da shi a secondary school da primary school lalle ya kamata geographer nan a mai da shi inda yake da saboda mahimmancinsa duk wannan magana da muke ta climate change idan mutane ba su san ma menene yanayin environment din ba kafin a tafi canjin yanayi ɗin da kuma meye da me ya kamata a yi domin a kiyaye yadda muhallin gabaki ɗaya za a kare shi ba zai haifa ma ƙasar nan ɗa mai ido ba wannan babban kuskure ne da aka kuma ya kamata a gyara kuma watakila a wasu kuɗaɗe da ake tunanin idan mun yi za mu samu waɗannan kuɗaɗe shi kenan an samu kuɗaɗe abubuwan da ya kamata kuma a ce an yi an aiwatar domin a inganta rayuwar al'umma ba a yi su ba Mm-hmm. wannan yana da mahimmanci mu jawo hankalin gwamnati sannan kuma gwamnatocinmu ya kamata mu dinga yin haƙuri a kai gwamnati ta demokaradiyya shekara hudu shekara takwas ce bai kamata a ce in an zo an samu policies masu kyau da aka yi saboda an samu canjin gwamnati a ce an watsi da wannan abin kuma a ce sabo za a dinga yi ba wannan shi ma ba zai taimakawa baya taimakawa al'umma a kai. Mai sauraro abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan mai duka ya amince za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Idris Danko, Dr. Sale Abubakar da Farfesa Abdulkadir Muhammad Dambazau da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. musamman ma Nasiru El Hikaya da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti Aisha Mu'azu ce take muku fatar alkhairi. To a gaida Aisha, to yanzu kuma lokaci yi da za ku kira wayar muku ku bayyana ra'ayoyinku. Yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum. salam. Da wa muke magana? Baba ya kuma barka da barka da aiki. To yau barka ka dai. to isiya ɗan kishin najeriya daga hawan kare garan kuma sau ba a nan jihar kaduna to muna jin ka menene ra'ayinka to sai dai ba a yi hakuri a ɗan mun bayani abin da ke na sabil da rediyon na wani ji yana da ɗan iska eh ana magana ne akan a daidai lokacin da dangantaka tsakanin hukumomin Nijar da Najeriya ke ƙara tsami malaman addinai a Nijar sun yi kira ga 'yan kasar da su daina sa'in sarkala mai zafafa tsakanin 'yan Najeriya a shafukan zada zumunta shin kana ganin sa bakin malaman addini zai yi tasiri tsakani har ga Allah kazin ah, baba ya kuma gari a wannan zahiri haka ne suna na Muhammad Hafiz Baballe eh. <laughs> abuwa abuwa eh, ina jin ka maganan ka wannan bayanin da kai zahiri haka ne sabili da in ka duba wato malaman addini kusan ko da lokaci al'umma suna tare da su kuma in aka ce da kai sun samu matsala akan bayanan da suke suna ingiza jama'a to za ga abubuwan ba za su yi da in kuma suka ji hankali al'umma kwantar da hankali a ci gaba da zumuncin da ake nan ma kazalika to amma ina so yin amfani da wannan damar kira da yan najeriya da niger musamman arewacin najeriya kamar fa hannun dama da hannun hagu ne in ba wannan wannan ba zai ji daɗi ba to muna kira a gare su shugabannin nan duk bakin su daya mu talakawa Najeriya mu ake gwara kanmu da yan Niger mu yi hattara a tsakanin mu tsakanin har ga Allah mu akwai dangantaka tsakanin mu ba tun yanzu ba amma shi da wannan dangantaka mun gode da wannan gudunmawa da ka bayar to yanzu mun sami kira daga jihar zamfara waye akan layi to ina ga kamar layin zamfara ya katse kana tare da mu yawa ina tare da ku to ya sunan malamin ibrahim alarama daga cikin to ibrahim alarama muna jinka to ni ba ganin sa bakin malamai zai haifar da samun ido inda dukkanin addinan nan gabaki daya suna girmama malamai ga gabaki daya fatanmu dai a Niger da Nigeria a yi abin da ya kamata matuka wajen ganin cewa an samu haɗin kai. domin turawa ne ba suka raba mu amma najeriya da niger kusan ɗaya ne hausa muke yi al'adunmu kusan iri ɗaya ne fatan mu dai a yi nazari mai kyau a kawo ƙarshen wannan furza da yake faruwa a najeriya da niger baki ta na gode to muna godiya ibrahim alarama daga jihar kaduna to yanzu mun sami kira daga jihar adamawa waye a kan layi Malam Habu daga Adamawa. To muna jin ka Malam Bakar. Madalla madalla. Gaskiya maganar Najeriya da Nijar gaskiya ƙasa ɗaya ne. Don dai kawai turawa ne suka zo suka rarraba mu. Al'adunmu ɗaya, mu ɗaya. saboda haka tu a maganar shugabanni shugabanni nan ba wata rana ba su bane waɗansu ne fam. mu talakawa fa mu rike bakin mu mu sa bakin mu linzami musamman malamai su taimaki talakawa su sa addu'a ya mu da addu'a Allah kiyaye daga duk wani abin da zai faru a Najeriya da Niger ubangiji Allah samu zauna lafiya to amin mun gode malam Abubakar daga jihar Adamawa yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa waye akan layi Madam Masi Tanko daga dan Anata to muna jin ka menene ra'ayinka ra'ayina ne mu talakawa ya kamata mu iya wa bakinmu yanzu ba sai mu sai mu bata tsakanin mu gobe sai mu ga shugaban yan tare suna shan shayi suna rungumar junan su na haka mu talakawa na mu iri mu mu haɗa kanmu shine kawai iya bayani na to to mun gode yanzu mun sami kira daga jihar Niger waye ana a jihar Niger Ana magana da Yusuf Baba. To Yusuf Baba muna jin ka. a gaskiya tsakanin najeriya da nijar yadda suke so san nuna ma ya sa abin kunya ne domin najeriya da nijar kusan duk ɗaya ne saboda haka wannan shigan malamai da suka tsakanin da kyau allah ta tashi lafiya da fatan za su shugabaki su kashe wannan wuta to amin mun gode yusuf baba daga jihar uh, niger yanzu mun sami kira daga jihar sokoto waye akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam sunana Abdulrashid Jola Musa Kwarba daga jihar Sokoto. To muna jin ka. To da farko muna dai kira ga yan uwa na ƴan Nijar da Najeriya akwai buƙatar mu haɗa kai domin mun zama uwa ɗaya uba ɗaya. A kuma wannan yunƙuri da malama suka yi abin a yaba ne kuma muna fatan Allah sa wannan abin ya zama maslaha a Kano da Nijar. Uwa ɗaya muke uwa ɗaya. Muna fatan Allah ya ƙara Amerika, da gode da To mun gode Abdulrashid uh, daga jihar Sokoto. To masu sauraro mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma wannan karan a takaice. a yau alhamis aka gudanar da janazar girmamawa ga tsohon shugaban amurka marigayi jimmy carter a cocin cathedral na ƙasa da ke washington kafin binne sha mahaifarsa ta jihar georgia shugabannin kasar da suka gaji kata da ke raye bill clinton george walker bush barack obama donald trump da joe biden duk sun halarci zanazar da aka gudanar a nan birnin washington wadda shugaba biden din ya jagoranta a ranar alhamis ɗin ma'aikatar lafiya ta gaza ta rawaito sabbin mace-mace har saba'in a yakin da isra'ila ke yi da hamas lamarin da ya kai yawan adadin falasinawa da aka kashe zuwa sama da dubu da shida tun fara yakin a watan oktoba shekarar 2023. ma'aikatar shari'ar iran ta faɗa a yau alhamis cewa wani ɗan ƙasar switzerland da ke tsare a kurkukun semnan na ƙasar ya kashe kansa an jiyo shugaban gidan kurkukun na yanki ta kafar yatsa labaran mujallar maizon ta yanar gizo mai shari'a muhammad sadiq akbari yana cewa an kama ɗan ƙasar switzerland din ne da laifin leƙen asiri inda aka tsare shi a kurkuku tare da wani bursuna akbari ya bayyana cewa bursunan ɗan ƙasar switzerland ya nemi abokin zamansa a ɗakin da yake da ya je ya samo mashi abinci daga wurin ajiye abinci na kurkukun yayin da ya kashe kansa kafin abokin zaman nasa ya dawo a farkon makon nan ne kasar sudan ta kudu ta bayyana aniyar samar da gangar ɗanyen mai akalla dubu casa'in a duk rana bayan da ƙasar ta dawo haikan ga aikin haƙoman hakan na zuwa ne bayan da aka tsayar da sama da man a kasuwannin duniya a watan fabrairun bara sakamakon rikicin da ake ci gaba da yi a sudan kasar sudan ta kudu na samun kashe 90 daga cikin 100 na kudin shigarta daga arzikin karkashin ƙasa. a yau alhamis ɗin majalisar dokokin lebanon ta sake zama domin sake kokarin zaben shugaban kasa da zai cike gibin tsawon shekaru sama da biyu yayin da yunkuri har goma sha biyu ya gaza zaben wanda zai gaji tsohon shugaban michael aun wanda wa'adinsa ya kare a watan oktoba shekarar 2022 da alamun ƙuri'a da aka kada a yau alhamis samar da sabon shugaban ƙasar. To masu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai da producer mu Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri.